tsakanin juna suna yi wa juna alfahari da yawan arziki da yawan matsayi da yawan darajoji da yawan mutane da yawan 'ya'ya da yawan dukiya ga sanan dai sai zamanto shi ne a a cikin al'umma ubangiji bai yi wani ma'auni ba sai ta takawa shugaban ƙasa kake idan kana so ka burge mutane ka fi kowa ta kawa sai ka burge a ce har yi mulkin sai gama shekara hudu ko takwas bai taɓa me bai taɓa satar kwaban al'umma ba Yau wa kaji jarumi kenan kaji rajulun kaji namiji wannan shine namiji har ka gama mulkinka ba a ji kayi amfani da matsayinka ba wajen ko cutar wasu mutane ko illata dukiyar wasu mutane ko lalata matsayin wasu mutane ba bisa haƙi ba ko ma kisa wata mutane ko ɗora wasu mutane ko buɗe wasu mutane wuta ba bisa haƙi ba da sauran abubuwa sai ce namiji kenan har ya gama mulki bai cuci kowa ba har ya gama mulki bai sace arzikin al'umma ba amma ba burgewa ba ce shugaba ya mutane alfahari da yawan jiragen saman da yake shiga yi alfahari da yawan motoci da yake shiga yi alfahari da yawan dukiyarsa a cikin account wannan sai mu ce kana alfahari da sata kana alfahari da duniya kana alfahari da cutar mutane kenan tun da account ɗinka da ya cika ta ya cika albashinka ne ko kuwa arzikin ƙasa amana ce wuta ce wuta ce da za ta cinye shi karkab a rayuwarsa ta duniya da lahira albarka za ta cire masa rayuwarsa idan mutum ne miji ne me za ka yi wa ka alfahari da shi wannan akwai kaskanci ma ka yi mata alfahari da gori da wani abu ka ce mata me ka ce mata dacen baki da komai na baki wannan bai dace ba da matsayinka bai dace ba da kimar darajar zamantakewar ku ko kuma ki ce mishi da can kai jahili ne na koyar da kai da can kai ba mai kuɗi ba ne maka hanya misali mace ta mijinta haka wanda ma bai dace da darajar soyayya da ƙaunar juna da suke tattare su ba kai hatta da malami bai kamata bai wa mutane eh, ɗalibansu alfahari ce da can ku jahilai ne na sanar da ku wannan ba ƙaramin faɗowa ba ce hatta a wajen ubangiji zai iya koma zero su da haka yana da hatsari sosai ubangiji shine zai mana alfahari zai ce ni ne ne muku kasa ni ne ne muku kasa manno na alaika an aslamu wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sun ne mishi gorin cewa ai ma mun musulunta ka ci sa'abin musulunta sai Allah ya saukar da aya manno na alaika an aslamu Allah ya ce mi ta ta munnu alayya islamakum kada ku yi mun gorin kun musulunta balillahu ya munna alaikum an hadakum Allah ne zai muku gori Allah ya gargaɗi wannan sahabbai cewa su daina zuwa su ne manzon Allah gorin sun musulunta wannan bai dace ba da tarbiyya ta kwarai gumakan da suke daina bautawa bin manzon Allah da suke yi idan su nemi shi alfahari da ayyukan zai ɓaci daga sauti ma wasu daga cikin manyan sahabbai sun yi jayayya tsakanin manzo ruwa ta zuci abubakar umar sun yi jayayya allah ya suka da cewa idan suna jayayya an ta habata malakum ayyukansu gaba ɗaya na alheri allah ya shafe matukar za su yi jayayya ga manzon allah gaga wannan ba sabon saboda haka allah ne zai mana gori an hadakum bilal iman ya shirya da mu da imani ya sa mun bar jahilci ya sa mun bar barna ya sa mun bar shan jini ya sa mun bar ha'in domin laraba sun kasance suna shan jinin dabbobi ya sa sun bar zinaci zinaci da fasikanci ba na a bisa doka ko da aikace ba ba amma da ya zama doka sun daina a bisa doka kuma yana musu muninsa wani da san muninsa ba ya sa su haramcin giya ya abubuwa daban-daban ya hana su ya shirya da su zuwa ga tafarki mai shi saboda haka shi ne su gori saboda haka bai kamata ba wani zo yana alfahari yana takama mu ne kaza mu ne kaza shi sallah Allah da kansa yake ce teman abin nan cewa mu ne za mu yi muku alfahari ruwan da kuke sha ku antum anzaltumuhu min almuzn am nahnu munzilun ko ka sauka da shi kuma mata harsun abinda kuke nomawa antum tazra'unahu am nahnu zarauna ko kuke shuka shi ko muke fito da shi muke shuka wutan nan da muke kunna take babban ni'ima a duniya domin da ita muke gasa abubuwa da yawa mucin ba haka ban mace wasu abin za mutu shin mu ne muka halitta shi ko shi ne halicce ta hatta da halittar kwayoyin mani da ta sanin ake samun zuriya tana yaduwa mu ne muka halitta ko da ubangiji subhanahu wa ta'ala shi wannan saboda haka bai dace ba shi yasa za mu ga ya ja kunnen bani abdulmanaf da bani saham yau da suka suna yi wa juna alfahari mun fi ku gwaraza gwarazan nan kuma da suke alfahari da su yawanci za ga ba wani imani suke da allah manam mutane ne da suka zo a lokacin jahiliya allah ne sayin da zai rore kes din su saboda ba aiko annabi a lokacin su ba wasu bautar gumaka da suka yi tabbas imani da cewa ta haka za su kai zuwa ga ubangiji shi yasa suke cewa ma na abuduhum illa rubuna ila lahi zulfa muna bauta musu zan su kusantar da mu zuwa ga ubangiji wannan shine kawai ko ba su imani da ran lahira ba saboda eh, al'ada da ta yadu a kasashen laraba ke da wannan lokaci saboda haka sai suka ringa alfahari da irin wannan wani gwarzo namu ne bani abdulmanab su ce kaza bani sam su ce kaza kowanne so da haka sai allah ya saukar da ayana gargadin su cewa alhakum ya shagaltar da ku alha shi ne ya shagaltar zai ce alhani kaza anisala alhani telebiziyon anisala wato telebiziyon ta shagaltar da ni ban yi sallah ba yana kallon talabishin ya manta an kiran sallah bi sallah ba wal wanda za mu ga wannan karan abubuwa da yawa ba masu mu ba sai abubuwa da yawa suna shagaltar da mutane gabarin ibada an yi kiran sallah yana kan whatsapp yana kan baiba yana kan tango yana kan facebook an gama sallah yana kai har lokacin sallah ya fita yana kai an yi duk wani abu hakkin iyalinsa ya bari ya watsar ko hakkin mijinta ta watsar ko hakkin iyayensa ya watsar duk wannan ya shigaltar da shi yanzu wani lokaci ya shiga wanda dole mutum ya hattara sosai domin ya control din al'amuransa sosai da haka alhakumin takasar yau attakasur alfahari kan juna wato yin alfahari a kan juna akan mun fi ku kaza da yawa larabci yana da hikima sosai ji kalma ɗaya ta larabci amma ji ma'anata da hausa ko da ke bahaushe ne bai gyara hausa su ba amma akwai kalmar da take wato tana da wannan ma'ana eh, Eh, wani lokaci tana da ma'anar wazanin aikekeniya wani lokaci tana da ma'anar misali wazanin auratayya misali auratayya mana suna auratayya tsakanin family biyu ko kuma suna aikeke ne mana suna aika juna abin nan shi sama za mu ga wa'anda na san akwai lokaci na san eh, yan samari kowa zai fito da abinci daga gidansa a ci da sauransu ko masu gida sai ake kiransa ciyayyeniya wato mana ka gani wazanin ciyayye niya misalin niya irin wannan bahaushe da ya karfafi hausa ya yadda cewa zai iya canja abin nan misali misali wannan attakasur zai inda ya ɗaukaka hausa shi zai iya cewa shi shikenan ya wadatar ce yawaiceceniya ta shagaltar da ku akan wannan ma'aunin shikenan saboda bangare biyu ne wannan ya ce mun fi koyawa wannan ya ce mun fi kasar mana mun fi koyawa yawaice ce ne akan me wannan ce mun fi ku dukiya wannan ce mun fi ku gwaraza abdumanab da bani abdumanab da bani saham bin amur da suke wannan jayayya sosai sai Allah ya saukar da wannan aya ya gaya musu cewa ce ne ya. alfahareniya mun ga dama mu kira ta alfahareniya alfahari alfahareniya duk kalma mu dora ta kan wannan ma'aunin shikenan mun gyara hausan mu zai zama tun muna da yare wadatacce amma sau da yawa a rubuce rubuce za ga kana suka rubutu da ma'aunin ka'ida ta fi'iloli fi'ilin aikaceceniya da fi'ilin aikau da fi'ilin aikatau irin da aikatau da fi'ilin mai aiki duk sai ga amma kana tunanin in ka haka ba maki wasu ringa wani irin hausa ce wani irin bayan hausa ce ta ilimi ya kamata a gyara ta kamar yadda faransa suke ko shekara za a zauna a ga kalmomi sabu a sasa cikin ma'auni har sai ilimi yau da sai yare zama wadatacce a yanzu yakin wannan yana jira sai turai sun yi masa wannan shine sha'anin baka fata wal yazbillah da wannan ne baka fata ya kashe kansa yanzu muna jira sai kasashen yammacin duniya wasu turawan sun zo sun yi mana aikin amma su hausa sun zo na su yi wannan ba su yi ba in kuma sun yi natija din ba za a fito da ita waje ba ya kamata idan an yi misali na ji akwai bangarorin hausa da sauransu suna kuma kokari a biyu ke da sauransu ya kamata in sun yi wannan sabon littafai da ake duk wanda ya su je su ya kai musu su gyaggyara musu hausar ya zama an fitar da wani sample na hausa a rubuta ilimomin da hausar a kuma sanya su cikin aunin ma'aunin wannan <clears throat> ka'idoji na ma'aunai na kalmomi <clears throat> saboda haka sai suka ringa alfahari da juna bani auf da bani saham abdulmanaf sorry ba bani sam hatta zurtumul makabir har suka ziyarci kabarbara da jayayya ce jayayya tsakaninsu suka yi ta takasuwar wannan ya ce mun fiku wannan ya ce mun fiku kasara shi ne yawa amma takasuwar wannan ya ce mun fiku wannan ya ce mun fiku da yawa da suka yi yawa abin nasu wa sai suka je makabarta da rikici ya je kan mun fiku gwaraza da yawa wasu ma suna cewa mu mun fi ku mutane da sai aka ji a je makabarta sai aka je makabarta ana kirgawa saboda ba su da aikin yi ana kirgawa wani namu ne wani namu ne wani ku gwarazan ku ne aka kirga ku gwarazan ku ne na kirga wannan marasa aikin yi aikin wawaye kenan shi yasa Allah ya ce har sai da kuka je makabarta namu wannan tana da wata ma'ana daban akwai ma'anar da ake zuwa da ita cewa yawaita yawan tara dukiya da 'ya'ya da matsayi da sauransu ya shagaltar da ku har kuka mutu kuka je makabiyar makabarto to aka binne ku wannan ma fassara ce yayi wancan ma ma'ana da aka kawo ta tarihi yayi kowanne yana mahallinsa kuma kowanne daidai ne in ka ɗauki na tarihi rikici har suka je makabarta suka lissafa matattun su yayi in ka ɗauki mutum ne yake yawaita yake alfahari har ya zarci makabarta shi ma har ya mutu yayi kalla a'aha saufa sannu saufa yani sannu yana zuwa ta'alamun za ku sani sakamakon wannan aikin da kuke yi ba ku tuba ba ko ka shagaltu da aikin da ba shi da amfani har ku je makamarta za ku gani shi sa mutum ya kula lokacinsa mai tsada ne lokaci muhimmi ne summa sannan kalla a'aha saufa da sannu sannu sannu ta'alamun za ku sani wannan gargaɗi daga ubangiji rabbil izza ubangiji mai girma cewa mai hattara kalla lau ta'alamu na ilmin lakin aha da kun san ilimin ne wato bai mu san ilimin ne ba latarawunnal jahim da kun gautar jahim da mutum yana da ilimin yakini da ya ga jahim daga nan duniya da ya ga cewa wannan rayuwar da yake a cikin wannan duniyar ita ce dai a cikin barzaha yake kuma a lahira yake tsakanin shi da wannan barzahon da yanzu take a nan duniyar mutuwa ce tsakanin shi da kuma lahira ita wannan fita daga barzahu ne tsakanin shi da lahira da wuta ko jahannama shi ma fita daga me fita daga wannan ranar lahira ne domin ranar lahira tana da tsayi wala Allah ta fi rayuwar duniya matsayi ala ayi hal Allah ne sai rayuwa ce mai tsayi sosai kafin aljanna da wata kuma rayuwa ce ta har abada su kuma sun summa latarawunnaha ainal lakin. sannan na lalle za ku ganta ainihin yaƙin ƙuru-ƙuru da ido ayin ido kenan yakin na yaƙini gani na ne na ido sai kun ga wuta wannan yana nufin ranar lahira kowa zai ga wuta wani ya wuce wani ya shiga wani ya zubi Allah tsarhim Allah kuma ya kyashe ma sannan latus alunna za a tambaye ku yau ma izin a waccan rana ta alkiyama anin na'im game da ni'imomin da Allah ya muku ruwaye sun tafi cewa ni'ima ita ce Qur'ani da Ahlul Bait wasu ruwaye sun tafi akan wilayar Ahlul Bait wannan wilaya biyayya ga Ahlul Bait wasiyyar manzon Allah sallallahu alaihi ina ma dai dan adam ya san ni'imar da take ciki da ya bi har abada da dukkan matsalolin na duniya da ba a same su ba da duniya ta zama ita ce aljannan mutum ba kawai ya mutu sai ya tafi aljanna ya tafi daɗi ne kawai amma wannan duniyar ma ta jama aljanna so da haka Allah ta'ala ya tabbatar da mu kan wannan ni'ima ya tabbatar da mu da wannan ni'ima ta tabbata akan wilayar ahlul bait soyayya gare su soyayya ga manzon Allah soyayya ga alayensa da biya gare su har mu mutu Allah ka kashe mu akai ka tashe mu akai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh